قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم sai babansu ya ce masu da sannu zan nema muku gafara daga wurin Ubangiji na. lalle shi mai yawan gafara ne ga zunuban masu tuba zuwa gare shi cikin bayansa kuma mai jin kai ne a gare su